sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Za iya kuma kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Yau Asabar talatin ga watan Nuwamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Nigeria, Nijar, Kamaru da Chadi. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda kotun ɗaukaka jihar Filato ta yi watsi da karar da tsohon gwamnan jihar Bauchi Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar. wannan nasara ba nawa ba ne ko na jam'iyya na ba ko na magoyan bayana to nasara ne na mutanen bauchi daga allah bayan nan kuma ibrahim ka almasi garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa sannan kuma muna tafi da labarin wasanni amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jinyar da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jami'an tsaro a Birtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman karin mutanen da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya juma a birnin London wanda ya sanadiyar rayukan mutum biyu da ta wasu uku. An kira 'yan sandan London zuwa ɗakin taro na Fishmonger Hall da ke a arewacin babbar gadar London. wani rahoto da kafar labaran bbc ta yi na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 23 usman khan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012 a watan disambar 2018 kuma aka yi masa sakin jeka gyara halinka ya halarci taron da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farma mutane kafin daga bisani ya koma kan babban gadar london inda aka kashe shi bayan da ya cakawa mutane masu yawa wuka. 'yan sanda sun ce kan yana sanye da irin rigar bam ɗin da 'yan kuna bakin wake ke sakawa ta jabu lokacin da ya kai harin fararen hula masu yawa ne suka afkawa kan suka kayar da shi tare da kwace wukar da ke hannunsa yau asabar masu zanga-zanga a iraki sun kone tayoyi kan wasu gadoji uku da ke kudancin birnin nasiriya duk da sanarwar da firaministan ƙasar ya yi na cewa zai sauka da kan mukaminsa. Abdul Abdul Mahadi ya faɗi jiya Juma'a cewa zai mika takardar murabus ɗinsa ga majalisar ƙasar biyo bayan mummunar zanga-zanga da ta kwashe makonni ana yi. Mutanen da alhakin kashe wato mutanen da alhakin kashe-kashen da aka yi ke kansu dole ne su fuskanci shari'a a cewar wata sanarwa da karamin ofishin kare haƙƙin bil'adama ya fitar a yau Asabar. sanarwar da abdulmahadi ya ajiye juma'a na zuwa ne bayan da jagoran shi'a iraki ya yi kira da a canza shugabancin kasar an kashe akalla mutum 400 kana wasu ɗaruruwa sun jikkata lokacin da aka fara zanga-zangar kin jinin gwamnati a ranar 1 ga watan oktoba matakin da firaministan keniya ɗauka ya sa masu zanga-zangar sun yi matukar murna a dandalin tahrir square a birnin bagdaza sai dai masu zanga-zangar sun ce za su ci gaba da zaman dirshan a dandalin majalisar dokokin iraki ta shirya gudanar da wata wani zaman gaggawa a gobe lahadi idan allah ya kai mu domin tattauna wannan batu to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mai kamfanin sadarwa sada zumunta na twitter jack dorsey ya kammala rangadi da ya kai a nahiyar afirka inda ya alkawarin zai tare a nahiyar tsawon watanni shida cikin sabuwar shekara mai zuwa dosi ya fitar da sakon twitter a wannan mako yana mai cewa afirka za ta ja ragamar duniya nan gaba ya ce bai san ainihin inda zai zauna ba a yanzu amma dai ya zai kwashe watanni uku zuwa shida a shekarar 2020 shugaban babban kamfanin sada zumunta bai yi wani karin bayani akan abin da yake shirin yi a nahiyar afirka ba haka ma kamfanin na twitter da ke birnin san francisco bai yi wani karin haske kan aniyar dosi ba a kwanan nan ne dosi ya kawo ƙarshen ziyarar da ya kai wa 'yan kasuwa a ƙasashen habasha da ghana da najeriya da kuma afirka ta kudu daga ƙarshe an kawo ƙarshen aikin nema da ceton mutanen da girgizar ƙasa ta afka a albania a cewar firaminista idi rama yau asabar karamin garin tumame shi ne ya sami yawan mutanen wato mutuwar mutane daga girgizar kasar ta ranar talata inda mutum 26 suka rasa rayukansu shida daga cikinsu sun fito ne daga gida ɗaya kuma dukkaninsu banda mutum guda shekarunsu kasa da talatin ne waɗanda aka binne jiya juma'a a birnin doris da ke bakin ruwa mai tazarar kilomita 30 yammacin babban birnin tirana girgizar kasar ta kashe mutum 24 haka kuma wani mutum guda ya mutu a garin gurbin cikin dukkan mutanen da suka mutu 51 ciki har da ƙananan yara bakwai mutane 900 sun raunata sama da mutum 5,000 ba su da matsugunni haka kuma gidaje 1,200 girgizar kasar mai karfin maki 6.4 ta ruguza su wani masanin harkokin girgizar ƙasa rasif Korti ya faɗa wa muryar Amurka cewa ko da yake akwai yiwuwar samun ƙarin ƙananan girgizar ƙasa amma dai ƙarfin su zai ci gaba da raguwa. Madalla Sarfidu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji kotun ɗaukaka ƙara da ke garin Jos ta yi watsi da ƙarar da tsohon gwamnan jihar Bauchi wato Muhammad Abdullahi Abubakar da jam'iyyarsa ta APC suka shigar inda suka buƙaci kotun da ta rushe hukuncin da kotun sauraron kararrakin eh, eh, zaɓe mai zama a Bauchi ta yanke. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da rahoton. wannan shine turmi na biyu da zababben gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad kauran bauchi dan jam'iyyar pdp ke kayar da Muhammad Abdullahi Abubakar gwamna tsoho na jihar. A hukuncin da ya zantar alkalin kotun ɗaukaka kara da ke garin Jos, Justice Otisi, ya yi watsi da hujjoji guda hudun da jami'ar APC da ɗan takararta da ya sha kaye a zaben gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ba su sami cancanta ba, sabili da haka an yi fatali da karar. Bayan bayyana hukuncin kotun, sai gwamna Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya gudanar da taron manema labarai. don bayyana godiya kan nasarar da ya samu. Wannan nasara ba nawa ba ne ko na jam'iyya na ba ko na magoyan bayana to nasara ne na mutanen Bauchi daga Allah. Kuma mu guji wani bambanci bambance da yake tsakaninmu na kabila ko na hartse ko ma na bambancin siyasa. izinin Allah za mu yi ƙoƙari muga cewa mun adalci. saboda haka muna kiran 'yan uwanmu wanda muke gwagwarmaya a wannan zaɓe musamman abokin takarana muhammad abdullahi abubakar ya san cewa bauchi ta fi kowa kuma ina kiransa mu haɗa kai mu ga cewa mai aiki wa al'umman bauchi tunda mukami da muke nema ba muna mu nema saboda kanmu ba ne muna nema ne saboda ci gaban al'umman jihar bauchi wannan tara da aka yi wa su apc sha Allahu da ni da jam'iyya mun yafe musu dubu ɗari biyar saboda su san cewa ba mu da wani tsangwama ba mu da wani kyama ko gaba a tsakaninmu da su muna godiya muna tabbatar muku sha Allahu za mu yi kokari mu haɗa kai da kowa da kowa ba sai yan pdp ba mu ga mun cire kitse a wuta wa jihar bauchi assalamu alaikum a ɗaya gefen jam'iyyar apc a bauchi ta bakin jami'inta ya bayyana aniyarsu na zuwa babban kotun ɗaukaka ƙara domin kalubalantar hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara na garin jos ta gabatar. sunana alhaji hassan muhammad sharif sarkin arewa bauchi sakamakon mun ji kamar yadda ka sani akwai kotun ƙarshe ita ne na supreme court wanda kuma already mun fara shiri ma na yadda za mu yi yafe wanda ke eh, shi ne muke jira yanzu mu ga abin da allah zai. wato ba ku yarda da wannan hukunci ba gidai kenan. a ina za mu yarda da wannan halarci ai kamar na farko ne ba a adalci a ciki shi bala kaura ya nemi da a sasanta a sa abocin a gaba ta ma dubu ɗari biyar da aka ci taron ku ya ce ya yaji. mun gobe amma da mu amince da wannan shari'an ba maganan da kai na cewa ya ce a zuwa haɗa kai wannan duk da baki ne inda ke gasa ma mutanen apc a sai dai kuma kantoman riko na karamar hukumar das ya ce wannan rana ta farin ciki ne sunana sale abubakar dumba kantoman das bauchi state kuma wallahi yau ranar farin ciki ne farin ciki ne to menene ka ga kamata shi wannan gwamna ya mai da hankalin sa kai abin da ke so ya mai da hankalin sa kai shine aikin da yake yake yi a kai yanzu da mutane suke yabo shi zai ci gaba da yi amma ina so mutane su lura har yanzu muna aiki da kuɗi ne na mutanen da saboda haka ba mai bajet mu ba ba su ga mai muke mahaifi wannan da ake yin yanzu insha allahu idan bajet ɗin mai fito muka fara aiki sai kowa ji mamaki kuma allah da za mu samu ci gaba a ƙasar nan kowa ya gani ya ga abin da yake faruwa a ƙasar nan in allah ya yarda wallahi talaka sai ya yi dariya abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida Abdulwahab Muhammad. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan yana cewa karfe hudu na yamma da minti 41 ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Eli Kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya tura neman amincewar majalisar dattawa don karbo lamunin ƙetare da zai kai biliyoyin dala. Majalisa ta takwas ta ki amincewa da karbo bashin da ya kai dala biliyan talatin. Now with the sexual offenders register we have names it's a name and shame policy. Shugaban hukumar hana fataucin mata da yara Julie Doli ke magana a taron bude rajistar masu fyaɗe da fasikanci da yara don kunyata su. 'Yan yankin karaye a Zamfara na kiran tarayya da taimaka biyo bayan farmakin 'yan bindiga da fiye da mutum ashirin suka rasa ransu. Suna na Garba Hassan Karaye an koro mu gaba ɗaya gari ishirin da uku abincin da kaka ci ma baka da shi sannan ba ka da kuɗin ɗaukar hayar gida in muka waɗi kuma a kama mu. Taron fasahar zamani na bana ya karfafa yadda hanyar kan samar da makodan kuɗin shiga kamar yadda shugaban Nidda kashifu ya bayyana. Harkar sadarwa ta zamani tana taimakawa wajen tattalin arziki sosai. Yan sanda sun damƙe mutum shida da ake tuhuma da hannu a kona shugabar matan PDP ta kogi Mrs. Abu kurmus. Nasura da Malika Kaya murar Amurka To yanzu kuma bari mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban ku su ne Sheikh Yunus Muhammad Almadani daga Kaduna. Da kuma rabaran Muhammadu Dan Amarya tsohon sakataren ekwa Bauchi DCC wanda zai ci gaba da jawabin da ya fara makon jiya. Da farko dai ga Sheikh Almadani. To, bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abinda nake so in faɗa dangane da 'yan uwana mazauna arewacin Najeriya musulmi da Kirista baki ɗaya. Abin da ya kamata mu gane shine babu mutumin da ke zaune face yana buƙatar cin nasara. Sannan bayan haka wannan baya samuwa a lokaci guda. Ɗabi'a ta duniya da kuma sunna ta Allah a bayan ƙasa komai a hankali a hankali yake zuwa. Saboda haka yunkuri a lokaci guda ka ce kana buƙatar sai kaza ya faru ba a taɓa samun wannan ba a duniya balantana a samu a yanzu allahumma sai ta hanyar annabawa ita ko sai idan mu'jiza ce amma ɗabi'a ta sunnar allah akan yi shuka ne sannan a yi ruwa a yi fari a yi maimai sannan kuma a dawo a girbe a shanya ya bushe sannan ya amfana ga al'umma a ɗiba a je a ci a gida so daga ya'yan uwana bayin Allah na sa ta Allah ce na hannunsa kuma yana kawo ta ne a lokacin da yake so sannan a lokacin da ta dace sharuɗan samun nasara ko kuma wajibcin samun nasara Allah ne ke faɗi a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa kana haƙan alaina nasarar mu'minin tabbas ne a kaina kanmu in ji ubangiji mu taimaka masu imani a duniya wannan taimakon ba na jiya ba ba shekarun jiya ba har gobe hajji bi duk al'umma suka tsaya maga ubangijin su Allah na ba su taimako banda wannan samun taimako abin na gaba shine watan gina ƙasa ko raya ta ko samun cin nasara a cikinta ba yana dogaro bane kaɗai akan shugabanni dukkan wanda Allah ya bashi wata hikima wani irin dabara ko wata irin dukiya to ubangiji yana buƙatar wannan kayan don a yi aiki da su wajen yada wannan al'umma saboda haka zaka samu a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama akwai mutumin da ke zuwa ya ce mazon Allah ba da abin da zan yi ya ce wannan mayafin na kafa iya eh, ce to a sai da shi sai a sai da shi sai a bashi kayan a ce ya je ya nemo aiki sannan yan kasuwa na wancan bagiran na wancan zamanin sukan ba da jari ga ƙananan yan kasuwa wannan ba cikin gwamnati ake yin shi ba a gefe ɗaya shi yasa har Bukhari ya babi babba babin alaka tsakanin manyan yan kasuwa da kanana sannan banda wannan haka tsakanin manoma mai karamar gona da mai bar gona idan mai karamar gona aka noma aka samu fari ya cinye tashi sai masu manya su taimaka mai da iri su taimaka mai da abin da zai iya rayuwa da shi a wannan shekara baɗi idan an sake ruwan sama ya ƙara noma domin a wanye lafiya haka iyaye mu so koya mana haka dangi mu so koya mana haka kanin mu so koya mana a birane daban-daban musamman ma dai arewacin najeriya za ka ga mutum idan ya noma ta bushe sai a huda kofa ta bayan gidansa dan kada matarsa ma ta sani a daga rumbunsa sai an cika da hatsi don idan mace ta gane baka da shi tana iya rena ka to ba za ma a barin mata sani ba sai an cika rumbun tukun da abinci sai ta ga kawai ta ce a miko sai a miko mata duk wannan da za mu aiki da su mu samu taimakon juna akan haka da musulmai da waɗanda ba musulmai ba babu shakka yar da kyakkyawan tsammani ga ubangiji na za mu samu zaman lafiya za mu samu ci gaba lokacin da yake gida da kai dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya sai wani mutum daga wani wuri inda ba ku san shi ba sai ya to ya tsuma muku baki a cikin al'amuran ku kuma ya gudu ya kyale ku kai ka karya kafa dan uwanka shi kuma ya karya hannunka to gobe wa zai taimaka ma wani wajen rayuwar ƴaƴanku da iyalinku to da yan uwa ya kamata mu zama masu hankali ya kamata mu zama masu basira ya kamata mu zama masu kawo ɗauki ga junan mu bawan Allah kai ne dukiya wacce Allah ya ware ka ya baka dukiyar abin noma to ka tausaya ma dan uwanka mai dukiyar abin kiwo abin kiwo ba zai rayu ba sai da abinci ha kuma kai mai abinci ba za ka iya raya ba kai ba kanka sai da kashin dabbobin nan domin kashin nasu shine kayan sinadarin shukarka ya bawan Allah kai tunani ka tunano iyayenka ka tunano danginka ka tunano kakanninka wanda suke da gudunmawa da suka ba da gaya wajen haɓaka ƙasar Hausa wajen haɓaka Najeriya wajen haɓaka arewaci musamman mun kai lokacin da ba ma neman shan daga waje mu ne muke nomawa mu muke kiwo sai dai mu ɗauka mu kai wajen kuma ba mu taɓa talaucin nama ba mu a wurin mu. sannan kayayyakin mu da muke nomawa duk ɗan ƙasar hausa ya san muna da kirgar da muke yi da ala guda ta gada saboda sai dai mu ɗiba mu je mu kai waje yau duk wa'innan abubuwan babu to me ya kawo su ya kamata mu iya zama mu tambayi junan mu. wai da da iyayen iyayenmu suke kaza me suke yi ne mu kuma wannan abin ba za mu iya shi a yanzu ba idan har za mu iya yi to ya hana mu ko dai ya zama wanda ya hana mun dan cikin mu ne shi ko wannan hanawa da ya mana ta wannan hana wanne yake rayuwa ya ci abinci da jinin mu ko kuma ya zama a'a ba dan cikin mu bane daga waje aka turo shi amma bai iya shigowa sai ya dauki dan cikin mu yayi aiki da shi idan ya dauki dan cikin mu ta wannan bangaren ne yake iya samun dama ya rayu rayuwar da yake so bai cikin mu amma yana tabar jinin mu yana sha bayan Allah mu zama masu hankali mana mu zama masu tausayi mana mu zama masu tawakkali mana mu zama masu tunanin abin da ya wuce na baya idan ko mun kasa wannan to mu za mai ta wahala mai ta wahala mai ta wahala wahalar da in mun sha a ciki babu lada assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shi ko rabaran dan amarya ya dora ne daga jawabinsa na makon jiya da cewa mai sauraro ma'aikaci da wanda aka ba aiki mu yi aiki da aminci mu yi aiki ba ha'inci sa'annan kuma banda zalunci abu na biyu mai shari'a da wanda ake wa shari'a nan kuma Allah yana cewa kada mai shari'a ya karbi hanci kada mai shari'a ya karbi rashawa domin ya ba da gaskiya ga marar gaskiya ba kyau Allah baya so amma Allah yana cewa ka yi shari'a ta gaskiya ka yi shari'a ta adalci kai da kake da laifi ka faɗin gaskiya ko kuma tana so mutum ya faɗa masa gaskiya idan ka faɗi gaskiya wani lokaci alkali yakan ce tun da baka wahan da shari'a ba da ɗaurin ka zai kasance ɗauri ne na wata bakwai amma yanzu na sassauta maka shi zuwa wata biyar sakamakon faɗar gaskiyar an rage maka wata biyu misali ya yi ma ya wuce haka amma idan ka wahan da kotu har sai da aka tattaro shaidu nan shaidu can tare nan kama can kafin aka kama ka da laifi kana ka yarda kana cewa ina roƙon wannan kotu mai adalci ta min adalci yau ai kai baka yi adalcin ba don haka Allah yana cewa mai shari'a ka yi shari'ar adalci shari'ar da ke daidai a gaban Allah domin kai ma wata rana za ka bayyana gaban mai shari'ar dukkan duniya a ranar ba za ka ce masa ni alkali ne ko lauya ba ka zo gaban mai shari'a kai ma sai an maka shari'a sa'annan ka yi shari'a ta gaskiya kar ka yarda wani ya baka abin nan da ake kira hanci ko kuma cin hanci kar ka yarda ka karɓi rashawa kar ka yarda ka karɓi irin kyautar nan ta ba gaira ba dalili suna da wani bawan Allah wanda wani wanda yake neman aiki a wurin a wurinsa ya tashi ya ɗauro itace a bayan jaki laftin jaki guda kaya guda uku kenan ɗaya a nan ɗaya a nan ɗaya a tsakiya sa'an nan ya kama ɗan zakaransa ya ɗaura a lautin itacen ya yamma sai ya iso gidan mutum sai ya bai kwanci zakaran ya turi itacen ya durkusa ya ginshe shi ya ce ranka ya daɗe ga wannan itace a yi abinci sa'annan ga wannan zakara a yi ta gaba kamar kyauta ke ya kawo amma wannan mutum da ke mai adalci ne yake ware saboda ka zo wurina ka ce kana neman aiki shi ne ma dalilin da ya sa har ka kawo min itace lantu guda har da ɗan zakaran ka kwaya ɗaya to tsaya tsaya tsaya ku taimaka masa ya lafta itacen nan ɗan zakaran nan naka ɗaura shi akan gitar kura ka ko ba yadda ka fito idan aiki ya samu na niyyar ba da aiki zan ba ka aiki amma kar ka ƙara kawo min irin wannan mai sauraro wannan kyauta ce ko kuwa rishuwa ce ko cin hanci da irin waɗannan kyautai akan yi su hausawa suka ce zubda domin ka saka damshi to idan har wani ya zubda ruwan wai domin kai ne danshin da zai saka ka gaya masa ba ma zan fita wannan hanya ba ratewa zan yi ba ma zan taka wannan danshin ba za mu je abu na uku za mu je abu na uku a cikin zaman tare wanda muke magana a kai abu na uku nan ku shi makwabtaka da magabtaka bai sauraro makwabtaka da magabtaka ko kuma soyayya da kiyayya duk na faruwa a cikin zaman tare na kowane jinsin al'umma wannan makwabtaka ta zama magabtaka ita ce wani lokaci takan kai ga fada da kisan juna ita ce ke kai ga daukan takwabi da bashi ita ce ke kai ga daukan bindiga ita ce ke zama sanadiyar yaƙi tsakanin al'umma da al'umma ko kuma tsakanin ƙasa da ƙasa magabtaka da makwabtaka a cikin zaman tare da wanda kuke zaman tare idan ba ku yi zaman tare da tsoron Allah ba kana musulmi ne ko kana kirista makwabcin naka musulmi ne ko kirista ko kuma mai al'adar gargajiya idan tsoron Allah bai shiga ba makwabtaka sai ta rikice ta zama makwabtaka Allah ya yi Allah ya yi soyayya ta juya ta zama kiyayya Allah ya yi Allah ya yi Ubangiji ya bamu makwabtaka da juna, Ubangiji kuma ya bamu soyayya da juna. A nan a inda muke a cikin littafin firistoci littafi na a taura ta annabi musa a sura sha tara aya sha bakwai din nan allah ya yi mana magana akan mu kasance da hakuri da juna hakuri da juna yana maganin makwabtaka kar ta juya ta zama makwabtaka kada soyayya ta juya ta zama kiyayya amma a zama da hakuri da juna domin bahaushe ya ce harshe da haƙori ma suna zaune a cikin baki wurin zaman su ɗaya ne amma su ma wani lokaci safani ya kan zo sai ka ga haƙori ya ci da harshe amma harshen ba zai fito daga bakin ya ce na daina zama cikin bakin ba ni da suna lallashe maka ko ina inda abu ya makale ina kwakwalewa yanzu ka ci to ba zan zauna a bakin ba a'a ana nan zaune tare to haka ma zaman tare nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Madalla a gaida Ibrahim Garba. Yanzu kuma ga wasanni a takaice. wasu 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta ifeanyi uba da ke fafata gasar premier ta najeriya sun sami raunuka sakamakon farmakin 'yan fashi da makami 'yan wasan na kan hanyar su ne ta zuwa kano inda za su buga wasa da golden stars ta jigawa yayin da 'yan fashin suka wa motar su ta kusa da garin lokoja a tsakiyar arewacin najeriya a wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce wasu 'yan wasa da ma jami'an kungiyar sun sami munanan raunuka ifeanyi uba da ake yi wa lakabi da anambra warriors abokan hulɗa ne na ƙungiyar west ham ta ingila a hukumance kuma yanzu haka suna tsakiyar teburin babbar gasar premier ta najeriya hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya wato fifa ta ba da sanarwar soma shirye-shiryen kafa wata gidauniyar kuɗi har dala amurka miliyan dubu ɗaya domin gina katafaren filayen wasa da za su cika dukkan matakai na hukumar akalla ɗaya a kowace ƙasar nahiyar afirka shugaban hukumar gianni infantino ya bayyana haka ne a lumumbashi a ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo a wajen bikin cika shekaru 80 da kafa ƙungiyar kwallon kafar tb mazembe infantino ya ce fifa na buƙatar ganin sha'anin ƙwallon kafa a nahiyar afirka ya bunƙasa akan haka suke aiki tare da hukumar kwallon nahiyar ta caf da kuma sauran masu ruwa da tsaki domin inganta kayayyakin wasanni da kuma gasanni a nahiyar haka kuma a tsarin hukumar ta fifa na son kafa ingantaccen tsari na alkalancin wasa mai zaman kansa a nahiyar kurarren kocin kungiyar arsenal ta ingila unai emery ya yi martani karon farko tun da kungiyar ta sallame shi a jiya juma'a yana mai cewa da ya yi fatan samun nasarori a kungiyar emery mai shekaru 48 ya soma aiki da kungiyar ne inda ya gaji asim venga a watan mayun shekara ta 2018 to amma ya rasa aikin nasa sakamakon rashin nasara a wasanni na lokaci mafi tsawo a cikin shekaru 27 arsenal tana ta takwas ne yanzu haka teburin gasar premier tare da tazarar maki takwas tsakaninta da layin kungiyoyi hudu na sama an zaɓi ɗan ƙasar sweden kuma tsohon ɗan wasan ƙungiyar ta arsenal freddy jumberg domin maye gurbin emery a zaman riƙon ƙwarya a ƙasar spain ƙungiyar real madrid ta ɗare saman teburin gasar la liga yayin da ɗan wasan ƙungiyar gareth bale ya buga da soma wasa tun daga watan oktoba madrid ɗin ta yi galaba ne da doke alaves da ci biyu da ɗaya inda ta haye saman barcelona da ada makinsu daya wato 28 su to sai dai hakan kan iya kasancewa na wucin gadi domin ko barcelona na iya komawa saman teburin idan ta yi nasara a wasanta na gobe lahadi da atletico madrid murtala faruk sanyin na a washington dc to a gaida murtala faruk sanyin na kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice. a takaice hadiza jami'an tsaro a birtaniya sun ce yanzu haka 'yan sanda ba sa neman karin mutane da ake zargi da hannu a harin da aka kai da wuka jiya juma a birnin london wanda ya sanadiyar rayukan mutum biyu da raunata wasu uku a wani rahoto da kafar labaran bc ta yi na cewa mutumin da ake zargi da kai harin mai shekaru 28 usman kan an taɓa samun shi da aikata laifukan ta'addanci a shekarar 2012 a watan disamba kuma ta 2018 aka yi masa sakin je ka gyara halinka ya halarta taron ne da ake gudanarwa a cikin ginin inda ya farwa mutane kafin daga bisani ya koma kan babbar gadar london inda ya kashe aka kashe shi bayan da ya cika mutane masu yawa wuka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi sarfilu hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin sai hailu haili da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan namu na yau john ni hadiza kyari ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc